Oh, alhamdulillah, Maliki Yawmiddin za ka rubuta, za ka ɗau allo ka rubuta Maliki Yawmiddin adadinsa, arba'in da ɗaya, eh, astafula, ɗari biyu da arba'in da ɗaya, ɗari biyu da arba'in da ɗaya, Maliki Yawmiddin, ɗari biyu da arba'in da ɗaya. In ka rubuta ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya za ka wanke rubutun ka aji. Idan ka wanke ka aji, to ga abubuwan nan da zan faɗa yanzu ka neme su. Za ka nema za ka je wajen masu maganin gargajiya ka nema eh, hancin kura hancin kura ko bushe-bushe, ko wani kala hancin kura ba dai kuɗi kake so ba ba dai kuɗi ya neme ka ba kawai ba kana shago ko kai malami ne ko kai ɗan kasuwa ne kawai kuɗi ya neme ka kana gida ba kuɗi ya zo ba hancin kura za ka nema idan ka samu hancin kuran za ka kawo za ka daka ya yi gari